Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, da lord da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta duk lokacin da suke son kama tashar to su daddangwale hausa.com Masu aure Assalamu alaikum yanzu dinma ma Ladan Ibrahim yau ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Kuma bayan labaran duniya za ku ji cewa jami'ar adawa ta PDP a Najeriya ta koka kan cewa jami'ar APC na kutun kutun ganin sai ta wargaza mata jami'a sai kuma rahoton na ranar yau da hukumar bunƙasa ilimi kimiyya fasaha da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin fifita harshen uwa sai tattaunawar da manajan editan sashen hausa na wannan gidan rediyon aliyu mustapha sokoto da gwamnan jihar borno honorable kashin shattima sa'il na idan muna da lokaci mu kawo muku wato kiran da ake ta yi na ci gaba da wa shugaba buhari addu'a amma fadu waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar da sabon mai ba da ƙasa shawara kan tsaro, Laftana Janar HR McMaster, wani ƙwararre kan dabarun soji wanda ya daɗe yana aikin sojin. Trump ya bayyana McMaster 'dan shekaru 54 da haihuwa da mutum mai matuƙar basira da kuma sanayya. da yake yin sanarwar a wurin shakatawarsa na mara lagu da ke gabar tekun atlantika a florida trump ya ce shi kuma laftana janar kate kellogg wanda shi ya yi muƙaddashi kafin nan a yanzu zai zama shugaban ma'aikata a majalisar tsaro ta ƙasa a halin yanzu mark master shine daraktan cibiyar haɓaka dabarun aikin soji wadda aikinta shine haɗa hancin dukkanin dabarun iya yaƙi zuwa gundaren matakin soji da kuma tuntuɓar sauran cibiyoyin gwamnati trump ya zaɓi wato ya zaɓe shi ne bisa sauran 'yan takara uku ciki har da kellogg mcmaster zai mai gurbin michael flynn tsohon janar ɗin soji ɗin nan da trump ya sallama daga aiki a makon jiya bayan ya yi kwanaki 24 kan aikin wato tun kahuwar gwamnatin trump mai mazauni a washington sabon shugaban ya faɗi makon jiya cewa ba zai lamunta da ƙaryar da fulan ya yi ma mataimakin shugaban ƙasa mike pence ba game da tattaunawarsa da jakadan rasha a birnin washington wato wato gabanin rantsar da trump wata ɗaya da ya gabata mataimakin shugaban amurka mike pence jiya litinin ya jaddada matukar goyon bayan da amurka za ta ci gaba da baiwa neto da turai to amma ya ce har yanzu wasu kasashen turai da dama ba su da abin da ya kira cikakke ko kuma ainihin tafarki sahihin tafarki na ƙara kason kuɗin da suke ware ma bangaren tsaro balle ma har su biya kason su na karo-karon da ake wa ƙungiyar da aka kai shekaru goma da kafawa da yake jawabi a headquarter nato da ke brussels pence ya bayyana cewa amurka ce kawai da wasu kasashe hudu daga cikin jimlar kasashe 28 da ke cikin kawance ke cika ƙa'ida ta ware kashi biyu na tattalin arzikinsu kan tsaro muna da niyyar ƙara yawan kuɗin da muke kashewa kan tsaro amurka za ta ci gaba da sauke nauyin da ya rataya a wuyanta a cewar pence da yake bayyana aniyar sabuwar gwamnatin amurka ƙarƙashin shugaba donald trump to amma fa sai ya ƙara da cewa yanzu fa lokacin aiwatarwa ne ba lokacin surutu ba kawai da ya koma kan ƙasashe 23 da ba su cika ƙa'ida ta aƙalla kashi biyu pence ya samu goyon bayan sakataren janar din nato jens stoltenberg wanda ce ina mai cikakken goyon bayan wannan raba ɗawainiyan abin farin ciki ne abin farin cikin shine mun ɗau haramai. To, wato, dubban masu zanga-zanga sun yi gangami a fadin kasar Amurka na bayyana rashin amincewarsu da gwamnatin Donald Trump jiya Litini. wadda ita ce zagayowar ranar tunawa da shugaban amurka na farko gangamin mai taken ba shugaban ƙasa ta ba ne ya tara masu zanga-zanga da dama daga faɗin ƙasar waɗanda suka fito suna nuna goyon baya ga tsirarun jinsuna da baƙi da musulmi da ma'aikata da 'yan luwaɗi da maɗigo da masu canza jinsi da kuma matalauta an gudanar da zanga-zanga kama daga birnin boston zuwa seattle inda masu zanga-zangar suka ce niyyarsu ita ce su mai da ranar ta zama ta nuna bijirewa ga manufofin trump a birnin new york dabban masu zanga-zanga sun mamaye fili mai cin manyan gine-gine har takwas daura da otal ɗin trump na kasa da ƙasa masu gudanar da zanga-zangar sun faɗi a kafar facebook cewa donald trump shugabanmu ne amma na je ka yana adawa da duk wata ɗabi'ar da mu mutanen new york muka amince da ita kuma bai kare muradunmu mutane da dama sun taru a birnin washington suna ta ihu a yi watsi da trump a yi watsi da trump a birnin chicago ma ɗaruruwan mutane sun taru daura da ginin trump tawa suna rike da sakonni da harsunan turanci da larabci da sifaniyanci suna kiran da abu jirewa manufofin trump game da baƙi. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc to bari mu bude taskar rahotannin namu da batun kokawar da jam'iyyar pdp akan zargin apc gari hassan na kai da karin bayani a cikin wannan rahoton a jiya ne bangaren sanata makarfi na jam'iyyar pdp da suka sha kaye a hannun bangaren sanata alimudu sharif a kotun ɗaukaka kara suka shirya wani taro biyo bayan yunkurin jami'an tsaro na dakatar da wannan taro nasu take suka soya wurin taron ya zuwa gidan gwamnan jihar ekiti da kenan abuja a daren jiyan jam'iyyar pdp bangaren makarfi suka zargi gwamnatin jam'iyyar apc da laifin yin amfani da bangaren sanata ali sharif don wargaza jam'iyyar tasu tsohon gwamnan jihar jigawa alhaji su da lamido ya min karin bayani wanda yake mulki yana son zuciyarsa so daga idan mutanen apc suna ganin cewa amfani da 'yan sanda shi dan sanda ba buransa 'yan sanda ko kotu ba su ce maka 'yan ka ba sai ya mu ya mu tsaya mu gyara kanmu kuma za mu gyara kanmu wallahi abokin hamayya fa da yake so kasa ya ga gazawar ka duk abin zai karya ka shi zai yi ya riga ka ta yi tsaye ce baka yadda ba saboda aka rigimar rayuwar siyasa don wani ya ce baka isa ba kai ka san ka isa shi da ya gaza din shi ke sauran hayin rai abin da muke a yanzu ake mana yanzu me ba APC ba muna suna maya ba me ba sai mana ba Buhari ya shugabanci zanga zanga bai ba su Tinubu duk abin da ake a yanzu me ba ai mana da ba so da ka yana amfani da mulki ne a ita wallahi amma da magana shine watakila wannan abin da yake dushirme ne abin da suke gudu shine rushe ta a matsayin zaɓe mai zuwa an yi mulkin pdp an yi mulkin apc so da ka hisabi yana gun yan najeriya amma jam'iyyar apc mai mulkin najeriya ta nesanta kanta daga rikicin cikin gida na jam'iyyar pdp Alhaji Mai Malabo ne shine sakataren jam'iyyar APC na ƙasa. Kafin ma zaɓen shugaban ƙasa Sanata Ali Sharif ya bar jam'iyyar APC. Lokacin da ya bar mu kuma su suna ga kamar sun yi babban kamu su suka zo suka jawo kin su ta ba shi shugabanci. Lokacin da suke ba shi shugabanci ba su shawarci jam'iyyar APC ba. Su yanzu suka taro suka ga cewa yanzu ne suka samu gwarzo. Mu a nan ba abin da ya shafe mu kuma sanin dukkan ɗan Najeriya ne cewar shugaba Muhammadu Buhari tun da ya hau karagar mulki babu wani abu da ya taso da ya ta jami'an tsaro su je su nuna karfa-karfa wannan harka ce ta jam'iyyar pdp wanda suka saba yi tun lokacin da suke mulki suke karfa-karfa su hana jam'iyyu motsi su yi amfani da jami'an tsaro watakila wannan tunanin suke yi mu ma haka muke yi to mu ba haka muke ba. kazalika alhaji sula lamido ya na ta kudirinsu na ɗaukar ƙara na kalubalantar hukuncin kotun ɗaukar ƙara da ta tabbatar wa sanata alimadu sharif shugabancin jam'iyyar pdp mun san me shugabanci mun san me mutum mulki mun san me hakki mun san me shara an yi ba da hukunci a fatakot ko ce mai ikon kanta ko kun gamsu kun bi ka ji ko a'a to ai magana shine ai idan da mun gamsu ai ba zama appeal ba ana ba da hukunci mutum mai daba ba mu da ƙara to bisa da shine a yanzu mu nan kamar gidan jiya amma dai magana shine ka gane da kotu

bari mu shakata da wannan faifan kafin mu ci gaba. benjuye imini sawa ne sawa ife imini sawa sawa ife tata larini tata dununya tata tata yesi kono e gbasɔrɔ ye e mɛrɛ ni yɔ ye jindala ne ma ni jindala ye baro kɛ ɲɔgɔn ni ye ni jindala bangali fɛrɛ ye ma ni jindala ye. to a da umar sangare daga mali. Ranar 21 ga wannan watan na Fabrairu na kowace shekara, hukumar bunƙasa ilimi, kimiyya, fasaha da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe shi domin baiwa harshen uwa fifiko. wakilinmu daga birnin ikon najeriya babangida jibrin ya duba muhimmancin wannan rana ga kuma rahoton da ya aiko mana taken bikin na bana dai shine amfani da harshen uwa wajen koyarwa ta fannoni da dama farfesa abdallah uba adamu shine mataimakin shugaban jami'ar daukan darasi daga gida da ake kira national open university of nigeria kuma ya bayyana mini mahimmancin amfani da harshen uwa wajen koyarwa a makarantu idan amfani da wannan harshen uwa wajen koyawa yara yana da amfani sannan yana da kalubale amfani da shine daɗa kwatanta mahimmancin harshen uwa ɗin ga yaro zai jaddada masa akan cewa ko shi waye shi zai taɓa wato fatar da aƙidarsa ba Dan ka lura da kyau manya-manyan daulolin duniya da suka ci gaba sun ci gaba ne saboda harshen uwa da suke amfani da shi japan china Russia. germany gaba da harshen su suke amfani da shi tun ba yau bane dai gwamnatoci da kuma hukumomi daban-daban a najeriya da kuma sauran kasashe ke bayyana muhimmancin amfani da harshen uwa wajen daukan darasi da kuma amfani da harshen a harkoki na yau da kullum masana harsuna dai sun yi ittifakin cewa yara 'yan makaranta sun fi daukan darasi a lokacin da ake koya musu da harshen uwa wato harshen da suka tashi suna ji a gidansu to kowane shawara masanan ke da shi ga iyaye ga dai malam aliyu sidi ladima jami'i a cibiyar koyar da al'adu da kuma harsuna na ƙasa kayan aka ce mother's tongue to mother's tongue shine yaren da yaro zai fara ji a duniya to shine na gidan a gida family house to in iyayen ba su yi ba bayan da yaro zai ya koya dole iyayen su koyar da yaran su yaren su yi yare da su a gida turanci sun fita waje za su ji saboda suna makaranta suka je za su yara ne wani yara waje amma na gidan iyayen ba su yi ba bayan da za su yi su ji so na gama iyayen kada su ji kunya koyi na kake ka yi yaren da kake yaren ka ma yarenka ko kana cikin teku ne koyi na kake ko a cikin eh, turawa ne ka yi yaren. haka ma a jamhuriyar Nijar Tamar Abari ta dubi muhimmancin wannan rana ga kuma rahoton da ita ma ta aiko muna. Batu ba ba cha da da. Muna hira? Muna hira bisa balaguro. Muna hira bisa balaguro. wale irin balaguro? Ha? Muka ce wani irin balaguro? Balaguro da ake yi da Adamu? Balaguro da sukuri. Muna hira bisa balaguro da sukuri. Muka ce in za a balaguro da sukuri. ta sai an ta yi a mota sai an ta yi a mota to mutanen mu na da can kakannin kakannin su kwale mu suke zuwa balaguro a bisa jaiki suna zuwa a bisa jaiki ko me yasa muka ce dazu in za a balaguro ana zuwa a mota dan mota ta yi sauki dan mota ta yi sauki wasu yara kenan a makarantar koyar da harsunan gida ta umaru neno da ke nan da magaran a cikin aji suna daukan darasi wata malamar makarantar da bata so a ambata sunanta ba wadda ita ma ta yi wannan makaranta ta umaru neno ta faɗa mana bambancin lokacin da suka yi da kuma yanzu nan ne tun sai gida tun zamanin mushashi shi ya min daga sai izuwa samdu eh kuma a satin nan ma har samdu ma hausa miki eh, ta shidda hausa miki tunda a lokacin nan akwai kayan aiki zanga mu kuma muna yaran aka ɗauke mu in kowanne lesson ce zan sai an je an gwada mu kwankare yanzu kamar bisa doki bisa kan makeri sai a kai mu makera mu je mu gani in bisa kan garka ne halkan ya mun je komi ana gwada mu malam umaru shine darakta na makarantar ta umaru neno ta hausa cewa yayi yi gwamnati tana taimakawa wajen horo da kayan aiki ba lihi dai za a ce tunda saboda Allah gwamnati tana bakin kokarinta ana horar da mushina yanzu bana yau da shekara uku duk shekara sai an ɗauki mushinan 'yan aji ta ɗaya an kai an hore su bisa harkar hausa To an gaida babban gida da tamar. A ci gaba da ran gadin kulla hulɗa da wasu kafofin yada labarai da manajin editan sashen Hausa na wannan gidan rediyo Aliyu Mustapha Sokoto ke yi a arewa maso gabashin Najeriya. Ya samu damar tattaunawa da gwamnan jihar Borno sa'in da ya tafi jihar ta Borno kuma Aliyu ya fara tambayar sa ne duk da halin da jihar ta take ciki amma kuma bai yi ƙasa a guyo ba wajen samar wa mutanen jihar ababen mawa rayuwa ko menene sirrin? Babban abun shine in kana so ka yaki ta'addanci dole ka yake ta ta fannin ba matasa aiki kuma ba inda za ka samu a matasa aiki fiye da aikin gini gine-gine da kuma ta fannin aikin noma shi yasa muka yi gwargwadon karfinmu muka nuna tamu ta fannin ayyukan gona da kuma gine-gine ba don komai ba <clears throat> muddin yara suna da abin yi muddin matasa in sun tashi da safe akwai abin da za su hanga da yamma wannan haukan za ta kare shi yasa muka saya muka yi sayin daka muka ga cewa duk abin da muke da shi muka tattaro muka sa ayyukan jama'a ba don komai ba duk wanda yake so ya zauna a arewa duk shugaban da yake so ya zauna a arewa nan da shekara goma goma sha biyar masu zuwa wallahi tallahi in ba mu tashi sai in daka mu sa hulanmu na tunani mu ga cewa mun ceto mutane mun share hawayensu ba wallahi za su kore mu ba shakka mun yi ne don son kanmu ne ba ma duk son jama'a ba muddin kana so ka zauna a arewacin najeriya kaga batun ilmi muna da mataye da mazajensu boko haram suka kashe su dubu hamsin da hudu da wani abu a kai yara da iyayensu boko haram suka kashe da wanda ma ba san inda iyayensu suke ba ko sun mutu sun rayu su kusan dubu hamsin da ɗaya wannan ma abin da muke da shi a cikin rajista kenan wanda ba sanin ba Allah kaɗai ya san iya yawan su to gaskiyan abin shine ko mu samu wa matasan yaran nan ilmin zamani mu samu wa matan nan sana'a ko kuma shekara goma goma sha biyar mai zuwa su hana mu zama abin da ke da mamaki excellency shine yan uwanka gwamnoni da yawa suna fuskantar matsaloli wajen na farko biyan albashi wajen gudanar da ayyuka iri-iri na bincika a nan birnin ce ba wai ma kana biyan albashi a kan kari ba har ma kayan musu karin albashi sannan ga waɗannan ayyuka din idan kai zaka samu lokaci da kudaden waɗannan ayyukan kana magana arewa da ci gaba da cewa idan shugabanni ba su yi haka ba za a kore su me yasa ba a samu irin wannan ci gaba kai kuma kai ne ma dai shugaban gononin arewa a fi bilillahi gwamnoni da ke karagar mulki a arewa a yanzu ya bambanta da gwamnoni na da fisa bilillahi kowane jihan arewa da ka tafi yanzu zaka ga gwamnoni sun saya fisa bilillahi nake ga maka ni ba dan siyasan haka bane kowa bisa iya rawan shi suna gwargwadon karfinsu amma ni nawan kaga dole ne biya salari. ba don komai ba ba zan iya in yarda in dagula tafiyan nan da fada da yan lebo da kuma hayaniyar tashin hankalin nan ba to a kowane lokaci ina da kuɗin biyan to a shine abin mamaki excellency mutane ma'aikacin banki ne a alhaji aliyu ni ma'aikacin banki ne akwai hikiman ta da kuɗi da kuma amfani da kuɗi mm, mm. shekara ashirin na ina aikin banki so duk hikiman banki ina sakiyanta yawa hmm. yadda za a yi amfani da kuɗaɗe kuma dai yadda za a samu bunkasan ah, arziki wani abu da na lura da shi kuma mutanen barno suka gaya min shine cewa an samu lumana ta fara zaman lafiya yanzu kowa ya san duk wanda ya zo barno shekara ɗaya biyu ya zo yanzu ya san an samu zaman lafiya na zagaye cikin garin nan na maiduguri na ga yadda mutane suke ci gaba da harkokin su da kullum da kasuwanci da sauransu amma kai da kake nan kai ne shugaban su kai kafi sanin abin da suke ciki ya za ka kwatanta bambancin shekaru biyu da yanzu a borno da maiduguri ai wato in mutane a najeriya wayansu suna so su fara zagin buhari daga safe har zuwa dare amma mu in haifaffen mutanen jihar borno ne ko yobe ne ko adamawa ne mu da muhammadu buhari sai dai godiya don duk wanda ya tuna da jiya in ya ga yau to dole ya yi godiya shekaru biyu da suka wuce wallahi ba kariya ba ba siyasa ne ke maka ba kaga hanyar biyu ba za ka wuce gwangulon ba kana cikin kasar ah, boko haram hanyar bama kondo gaje iyakacinmu da kalifet hanyar mangono ba za ka wuce tungushe ba hanyar biyu kamar yadda na faɗa ba za ka wuce dalwa ba hanya kacal ɗaya kacal ce inda ake shiga borno hanya maiduguri zuwa kano aka waye gari daga local government kusan kananan hukumomi kusan 22 da ke hannun boko haram aka waye gari an zo an kwato yankunan kananan mu. to ai mu da shi sai dai mu mishi godiya mu da gwamnatin tarayya sai dai godiya amma wayansu da suna jin daɗi da tun shekaru da suka wuce su ta ihunsu don ba su ga rashin zaman lafiya ba ne shi yasa za su zauna su yi wani manya-manyan maganganunsu da banzan-banzan magana To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe biyu na tsakar dare da minti 22. Ga kuma labaran da suka ɗauki hankulan jaridun jamhuriyar Nijar tare da Sulaiman Barma. Za fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le wacce ta wallafa wata takardar shaidar da ke nunin hukumomin niger sun sayar da karfen uranium na miliyan 200,000 na sefa a cikin wani yanayi mai cike da hazo. Jaridar ta kara da cewa a ranar tara ga watan Nuwamban 2012 ne aka yi wata tantaunawa tsakanin daraktan fadar shugaban kasa na wancan lokaci Hasim Masa'udu da wasu shugabannin kamfanin Areva su uku a asirce. ba tare da sanin ministan ma'adanai Omar Hamidu Chana ba, duk kuwa da cewa da shi aka je birnin Paris. Ba a kuma yi wani dogon bayani ba, ciniki ya fada tsakanin Hasu Masa'udu da a ɗaya gefe kamfanin Areva mai hulɗa da kamfanin Rasha Energo Alliance. Saboda haka aka biya waɗannan kuɗaɗe a ranar tara ga watan Disamba ta hanyar wani bankin Dubai in ji jaridar Le Courrier. Yayin da jaridar La Rue de ta bayyana cewa shirin nan na mai bulala da shugaba isuhu ya kaddamar domin hukunta barayin dukiyar ƙasa aiki ne jawur a gabansa bisa la'akari da cewa duk da matakan da aka ɗauka a hukunce domin farautar mahandama alamomi na nuni sata da wawurar dukiyar jama'a sai kazamcewa suke yi a wannan ƙasa kamar yadda ake ganin makama kan gidaje da motocin alfarma ke ƙara yawaita a unguwannin yamai a tarihi ba a taɓa ganin arziki irin na fitar hankali ba a hannun ministoci da 'yan majalisa da daraktoci da manyan jami'an gwamnatin ƙasar Nijar kamar a wannan zamani. Saboda haka Larude Listuwar ta ce, tilas sai shugaban ƙasa ya zage damtse shirin nan na mai bulala zai kai labari. Jaridar lanketar ta bayyana cewa ƙungiyoyin malaman makaranta cause da Sinaseb sun yi watsi da shirin tantance malamai da gwamnatin Nijar ta ƙudiri aniyar gudanarwa bayan da ta ce ta gano ɗumbin malamai da ba su cancanci aikin koyarwa ba saboda ƙarancin ilimin da suke da shi. Ƙungiyoyin malaman sun bayyana wannan jarabawa a matsayin wani abin da ya saba wa dokar ƙasa, kamar yadda jaridar ta ambato shugabannin ƙungiyoyin suna cewa kawai ana neman maraba ne da malaman makaranta. saboda gwamnatin na ganin ba za ta iya ci gaba da biyan su albashi ba mu karkare sharhin da jaridar le republican wacce ta ruwaito cewa dubarar dakile hanyoyin kwararar bakin haure da kungiyar tarayyar turai ta zo da ita ta kawo ƙarshen wannan matsala sai dai ta wani bangare wannan mataki ya goga wa jama'ar agada sosan tsiya saboda yadda harkoki suka tsaya cik ba kuɗin shiga a sakamakon rashin zuwan baƙi. Sile Mummuni Barma, muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger to a gaida sule yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana muhammad Dan Mori ka kansila jin daɗi daga rashar garin Local Government Sokoto State, nigeria. yana miƙa godiya mu ta musamman ga gwamnatin najeriya karkashin jagorancin baba buhari bisa kwangilar goda burna sun ka basuwa waɗanda suka taso daga tureta zuwa shagari da kuma tureta zuwa gida yan bita ƙasar gumi zamfara state muna miƙa godiya gaskiya wannan titin titunan ba ƙaramin alheri na ba gare su ga talakawa salamu alaikum wai hausa ne magana ibrahim barbe shi na odo a nan karamin gona gama tare da najeriya ina shugaban najeriya janar muhammadu buhari da wani ala lafiya muna na isa ramon hudu haɗe da Haji hajji gaba ina so ne amfani da wannan dama na nufa sakon yindina ga hukumar najeriya wanda suke kaunar wannan kasa a sassan jihohin najeriya wanda suka ba da himmiyar gudunmawa wajen yin ta nuna goyon baya da shugaban Buhari tare da gudanar da salloli game da arewoyi a masallacai da majami'u da nufin Allah Ubangiji ya ba wannan shugaba namu lafiya da dawo gida. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Amurka sunana Kallami Joja Kadara jihar Neja Najeriya. Ra'ayina shine akan mutanen da aka kama a Filato suna sai da jarirai da gaskiya ya kamata a ɗauki matakai a kansu duk ne so da abubuwan da suke aikatawa ba abin da zai kaucin gaba ba ne a ce jarirai ana saidawa kama ana saida awaki wanda abin bai dace ba ina kira ga gwamnatin nato da gwamnatin tarayya su dauki mataki a kansu wannan mutanen nan da suka mai da mutane jabobi. Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mishayi na garin Garbace da karamar hukuma ta Balija Taraba tarayyar Najeriya. Hakika ziyarar da editan gidan rediyon Amurka Konce Ali Mustapha Sokoto yake yi a wannan lokaci a jihohin Arewa maso gabar kuma yake hulɗa da gidajen rediyo ko kafafen yada labarai na wannan yankin. da kuma alkawari da ya na musu ba su training na aiki da kuma tallafa musu da kayan aiki hakika abu ne da ya dace ganin cewa a arewa maso gabar muna da gidajen rediyo da dama amma ba sa da amo ba su da kuma kwararrun ma'aikata da fata wannan ziyara za ta kawo ɗaukaka kamar fiye labarai na arewa maso gabar baki daya. To madalla yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara a takaice. To a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar da sabon mai ba da ƙasa shawara kan tsaro Laftana Janar HR McMaster wani ƙwararre kan dabarun soji wanda ya daɗe yana aikin na soji. Trump ya bayyana Mark Masta ɗan shekaru 54 da haihuwa da mutum mai matuƙar basira da kuma sanayya. Dubban masu zanga-zanga sun yi gangami a faɗin ƙasar Amurka na bayyana rashin amincewarsu da gwamnatin Donald Trump a jiya Litini, wadda ita ce zagayowar ranar tunawa da shugaban Amurka na farko. To madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya tayar gabatarwa sai Solomon Abu wanda ya bada umarni da injiniyan mu Charles Hall ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya.